kaman bai wuce kwana ɗaya ba aka ce ba baran mu rufe tafsiri cikin ikon allah yau gashi ya dawo da mu shekara ta zago akan wata ramadana za mu ci gaba da gabatar da tafsiri kamar yadda aka saba yadda kwanakinmu suke eh, karewa muna addu'a da allah ya rayar da mu a cikin musulunci ya rayu ɗauki mu akan imani allah ya ba mu ikon aikata aiki da zai dada mu subhanahu wa ta'ala allah ya ba mu ikon gafara da kuma neman tuba da kuma neman tsira daga zunubanmu allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare kamar yadda muke haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsiri zuwa ga iyaye mata insha Allahu ta'ala a yau za mu zaɓi sura ɗaya da za mu yi tafsirin ta cikin wannan shekara ko a cikin wannan wata na ramadana mai alfarma muna masu roƙon Allah ya sa mu cikin jama'ar da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai alfarma din shekaran farko da muka fara tafsiri da ku a wannan masallaci tare da cewa gabanin farawa a wannan masallaci mun taɓa yin tafsiri a wasu wurare na mata a shekaran farko da muka fara tafsiri da ku a nan wurin mun yi tafsirin suratun nur daga farko zuwa ƙarshe a tafsiri na biyu shekara da ta zago aka yi tafsirin suratu maryam a shekara na uku da ta zago a aran magokaru ya yi tafsirin suratu talaq suratul taharim suratul mulk ah, zuwa dai abinda Allah ya kaddara ya tafsirin shekara ta zago wato bara kenan sai zama ni ne tafsirin sai na tafsirin suratul talaq da suratul mulk da kuma kulhuwa da falaki da nasi ah, da na zo wannan karar na ta tunanin wani sura ya dace a yi tafsiri mun yi shawari da aran isa suddais na ce masa wani sura ya dace ya gagare yankewa na ce ya samu aramma ibrahim umar gokaru su yi shawari su ga wani sura ya dace mu ɗauka tun da tafsirin iyaye mata muna zaben surori ne da ke da munasaba da wani sako da muke gani muhimmi zuwa ga iyaye mata mu isar da shi tare da cewa sakon yana iya shafan maza kuma yana saduwa zuwa gare su ta wasu hanyoyi na daban daban don qur'ani ba an saukar da shi zuwa ga jinsi kwaya ɗaya bane duk wata aya tana da sako ga namiji tana da sako zuwa ga mace ko da hukuncin na mace ne to ai mace na karkashin namiji ne a kula ga wannan namijin iya bukatar ya ga matarsa ko mahaifiyarsa ko yarsa ko kanwarsa ta yi aiki da wannan sako din wani lokaci kuma ayar kwaya ɗaya ne sakon ga maza ga mata ne so duk surorin da makaranta babu wanda ba ta da sako kai tsaye zuwa ga maza kai tsaye zuwa ga mata tare da cewa akwai wani abin da ke da munasaba da mata da yasa muka yi sha'awan ɗaukan wannan sura bai magana a kanta mafhum tayyib don haka aran ma aran momi sun ba da shawarin cewa a yi tafsirin suratul nur a suratul afwan suratul yusuf sun ba da shawarin a yi tafsirin suratul yusuf sura ta goma sha shida daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama a saurara gabanin mu yi bayani akan ta ba laifi aran ma yayi isti'aza da basmala ya karanta mana ko da ayoyi guda uku zuwa guda biyar a farkon wannan sura sai mu shiga cikin ta insha Allah ta'ala a matsayin sharan fage أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم عمرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما نسبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين wannan ita ce sura ta goma sha shida daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani a sura ta goma sha biyu afuwan daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama sura ta goma sha biyu za mu tashi akan sura ta sha biyu a wannan wata na ramadana shekara ta 1434 wanda bai zama daidai da julai 2013 ba don wata da kuma shekarar musulunci ba daidai ba ne da wanda yake na gregorian calendar ko? a ah, suratu yusuf sura ta goma sha biyu daga cikin surorin qur'ani a cikin magana mafi inganci sura ce makkiya wannan shine fahimtar jumhur na malamai wato sura makkiya shine ba wai kawai an saukar da ita a garin makka take nufi ba tare da cewa wannan na iya shiga sai dai ana nufin an saukar da ita gabanin hijira wato an saukar da ita a gabanin fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga garin makka ya koma garin madina dukkan surar da ta sauka gabanin gabanin ya bar makka zuwa madina sunan wannan sura makkiya sura da ta sauka bayan ya koma garin madina kuma sunanta madaniya ko da ku ba a garin madina ta sauka ba mafhum tayyib kula ga wannan wannan surata makkiya in akwai abin da ake togewa a cikinta wanda ana gaba makkiya bane mafi tsanani ayoyi ne guda hudu amma ita surar daga farkonta zuwa karshe tana da ayoyi guda ɗari da goma sha ɗaya idan aka toge guda hudu ya zama an saukar da aya ɗari da kuma nawa da guda bakwai a cikin garin makka guda hudu ne a garin madina so malamai sukan duba mafi rinjaye ne to tun da mafi rinjaye aya ɗari da bakwai a garin makka suka sauka ko kuma gabanin hijira guda hudu sun zai iya zama bayan hijira to anan sunanta sura ce makkiya wacce an saukar da ita a lokacin ana zaune a garin makka gabanin a yi hijira suratu yusuf tana da sakonni da yawa sakonnin da ke cikinta muhimmai na farko shi da tana karantar da mu haƙuri da rayuwar duniya cewa dukkan wanda ya imani da Allah subhanahu ta'ala Allah zai jarrabe shi wannan kissar da ke cikin da shi yasa Allah ya ce a al-qasas wato mafi inganci mafi kyawun kissa na hannu na kusu alaika ahsan al-qasasi mu muke laburta maka mafi kyawun kissosi duk qur'ani babu kissar da Allah ya kira da mafi kyan kissa irin wannan malaman qur'ani manya manyan malaman qur'ani da kuma daga cikin tabi'a irin su sa'id ibn musayyib rahimahullah irin su imamu zujjaj rahmatullahi alai suka ce dalilin da yasa Allah ya kira wannan sura da mafi kyan kissa na qur'ani ne kamar haka ita ce surar da ta kawo tarihin annabi yusuf daga farko har ƙarshen rayuwarsa ba tare da ta hada da wata sura ba dukkan sauran kissosi Allah yakan raba su wurare daban-daban an kawo labarin annabi musa a cikin bakara an kawo a cikin ali imrana an kawo a cikin suratun nisa'i an kawo cikin ma'ida an kawo an'am an kawo cikin arab idan muka dauki labarin annabi ibrahim akwai a bakara akwai ali imrana akwai nisa'i duka annabawa allah yakan kawo labaransu da kissosinsu a surori da yawa amma annabi yusuf alaihi salam gaba ɗaya al'amarinsa an tara shi ne a cikin wannan sura kwaya ɗaya na biyu ita ce surar da a cikinta akwai sakon tauhidi a cikinta akwai sakon fikihu a cikinta akwai sakon tarihi a cikinta akwai sako na ainihin annabawa a cikinta akwai labarin salihai a cikinta akwai labarin sarakuna a cikinta akwai labarin shaidanu a cikin wannan sura akwai labarin mafarki da yadda ake fassara mafarki a rayuwa a cikinta akwai labarin aure a cikinta akwai usulubin da ake bi a yi shugabanci a cikin karantar da mu yadda ake zamantakewa tsakanin al'umma a cikin ta akwai karantar da mu muhimmancin takawa da cewa da shi ake nasara wannan sura ta kunshi dukkan abun da dan adam yake bukata ya sani tun daga aƙida tarihi fikihu mu'amalar zamantakewa zuwa ayyukan zuciya haƙuri takawa da makamantansu su da sai ya zama ita ce ahsanul qasas wato ahsanul qasas mafi ainihin kyawun kissa a dalilin saukan wannan sura kamar yadda malamai suka faɗa akwai manyan dalilai guda biyu dalili na farko an yi ta saukar da ayoyi da surori a ƙur'ani wanda suke bayani ku yi kaza ku bar kaza haramun ne shan giya wajibi ne ku yi sallah sai ta zama akwai al'awamir wannan waki wato umarni da hani da umarni da hani yayi yawa sai zama sahabbai sun dan ji kasala haka abin ya dan dame su sai suka dan yi sha'awan a dan ba su abu na labari mana a dan ba su abu na kissa saboda dan adam yana sha'awan wani lokaci idan ana ba shi kissa to ko da yana cikin gajiya ko halin gajiya ko kuma cikin halin bacci wannan yakan kau saboda dan adam iya da son story wato dukkan abu na kissa yana da kama hankalin mutane kamar yadda sahabi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ya fada sai sahabbai suka ce suna sha'awan a ba su labarin kissa a daidai lokacin da suka faɗi wannan sai Allah ya saukar da wannan aya da al'adar ma ya karanta mana ta uku a cikin wannan sura daga farkon sura sai saukar da alif lamura har zuwa na hannu na kusu alaika ahsanal qasasi bima auhaina ilaika hadal qur'an wa in kunta min qablihi la gafilin Allah ya ce na hannu mu ne na kusu muke laburta maka muke kissantar maka ahsanal qasas mafi kyawun kissoshi da za a gaya maka daga me daga cikin wannan qur'an. ne bayan an saukar musu da kisa lokaci kuma da ya ja sai suka ce to yanzu Allah muna shawan a bamu labari mun ji umarni da hani bayan nan mun roƙi a bamu kissosi an saukar mana da suratu yusuf gaba ɗaya an karantar da mu kissosi da tarihin annabi daga cikin annabawan Allah sai suka ce to yanzu muna sha'awar a bamu kuma labari don akwai bambanci tsakanin kissa da labari shi ita kissa shine abu ne ya auku abun da ya auku da ake naretin ina hakaito abun da ya faru ina hakaito rayuwar aran ma tun daga zuwansa makaranta haddan qur'ani har zuwa lokacin da ya haddace qur'ani ina hakaito tarihi na ainihin isa suddais tun daga tashinsa har shiga primary school to abun da ya riga ya auku nake faɗansa to sunansa kissa saboda ya riga ya auku ina hakaito shi ne a nan akwai tsammanin idan na faɗi kaza a ce to date kaza da ka faɗa fa akwai kuskure date kaza ya dace to nan ya zama kissa sai suka ce to yanzu labari suke sha'awa shi ta kuma kissa shine abun da ya wuce labari yana iya zama abun ya auku amma ba dole sai ya wuce ba me iya yi wa yanzu yake faruwa sau da ka zai iya zama labari idan kuma wani sako nake isarwa da yake ainihin kaman ta bangaren da ba umarni da hani ba ne ina ba da wani irin usulubin labari na cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah sai ina kwatanta mutumin kwarai da mutumin banza to sunan wannan labari kamar da manzo Allah ya ce mafalu jalisi sali wa jalisi su ka hamidul miski wa nafikil kir misalin aboki na kwarai da aboki na banza aboki na kwarai shine kamar mai sai da turare aboki na banza shine kamar mai hura zuga zugi a ainihin makera ce idan kana tare da aboki na kwarai ko kina tare da aboki na kwarai wannan zai karantar da ke dalilin zama da shi ko zama da kawa ta kwarai din zai iya karantar da ke a za ki iya samun turare kanshin ya shafa jikinki ko kuma za ki iya sayan turaren ki shafa ko kuma ainihin za ta iya baki kyautan turare wannan shine zama da kawa ta kware ko aboki na kware yana sa ko ya karanta da mu addini ko mu yi koyi da kyawawan ɗabi'unsa ko ɗabi'unta ko kuma dalilin wannan waɗannan ɗabi'un nasa mu mu yi koyi ba tare da ya mana umarni da hakan ba to wannan irin shi kuma sunansa labari saboda wani abu ne ake hakaitowa ba ya faru ba amma akwai darasi a ciki so bayan an ba su kissa sai suka ce to yanzu kuma annabi a roƙa mana Allah ya bamu labari kamar yadda sa'ad ibn abi waqqas ya fada radiyallahu anhu yace unzila alqur'anu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam zamanan tawilan fatalahu alaina an saukar wa annabi qur'ani lokaci mai tsawo ya karanta mana shi da muka ji mun gaji haka kuma muna sha'awan kissa muka ce ya rasulallah lau qasasta lana ina ma da ka dan karanta mana kissa fa unzila alaihi sai aka saukar masa da nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin sai aka bashi labari da tarihin annabi yusuf alaihi salam bayan lokaci sai muka ce kuma manzon Allah aida kuma ka ba mu labari sai Allah ya saukar masa da su ainihin labari na ƙur'ani cikin wani sura ne aka saukar da labari Allahu nazzala ahsan alhadithi kitaban Allahu nazzala ahsan alhadithi kitaban ahsan alhadithi kitaban mutashabihan mutashabihan mathani yataqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum hmm. thumma talinu juludu وقلوبهم إلى ذكر الله يا ذا ya zama suratu zumar Allah ya ce Allahu nazzala a al-hadithi Allah ya saukar da mafi kyawun labari kitaban shabihan littafi ne ƙur'anin nan mai kama da juna idan kika je bakara ko ka je bakara sai ka ga an kawo kisar annabi musa a dunkule in kika zo arewa sai shiga an ƙara bayani a kan kisar babu warware juna in kin zo suratu taha sai shiga an ƙara maimaita wannan labari din shine kitaban mutashabihan littafi ne mai kama da juna masaniya wanda ake ta maimaitawa akwai ababen da ke maimaita kansu kamar yanzu fa bi ayyi rabbika ma tukazziban ko kuma wailul yawma dhil mukazzibina ayoyi ne da sun yi ta maimaituwa ko alhamdulillahi suna nan da yawa cikin qur'ani shine masaniya akwai ababen da ke maimaituwa da yawa taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum dalilin saukan ƙur'ani din fata fata wato fatu na jikin mutanen da suke da tsoron Allah subhanahu wata'ala sukan matse sukan iya tsagewa sukan shiga cikin halin kakanika yi, sun matalini juluduhum wa buhum ila zikirillah dalilin saukan sakon qur'ani da ya girgiza masu imani har fata suna yin kaman za ta tsage wannan sai sa zukatansu da kuma jikinsu ya karkata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai aka saukar musu da suratu zumar a matsayin shine ahsanul hadith wato mafi kyawun labari suratu maryam suratu yusuf mafi kyawun kissa mafhum tayyib sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu yace wannan shine dalilin saukan suratu yusuf baya ga wannan dalili na biyu kuma shine al-yahudu sun tambayi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi idan dai da gaske kai annabin Allah ne yanzu take ka bamu labarin annabi Yusuf tun daga abin da ya faru da shi da yan uwansa da irin kaidin da aka shirya mar da cutar wanda aka masa muna so ka bamu labarin annabi Yusuf daga farko har karshe annabi na zaune sai Allah ya turo mar wannan sakon wahayin suratu Yusuf tun daga alif lam zuwa karshen sura din aya ɗari da goma sha ɗaya mafhum tayyib sai ba da labari sai abun da aka ba da labari ya dace da kissar annabi yusuf da ke cikin attaura da ke hannunsu Saƙon da ke hannunsu na attaura sai zama abin da ƙur'ani ya faɗa akan tarihin annabi yusuf ya dace da wannan mafhum shi yasa daga karshe Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma na hadithan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi kissar suratu yusuf da Allah ya faɗa ce yana gaskata abin da ya rigaye shi na attaura da injila yadda muka bada labarin su a can haka muka bada labarin su a cikin qur'ani tare da cewa daga baya yahudu sun karanta sun ce ba mai zai tarihin da ka faɗa ba saboda kada su amince a ce annabi muhammad gaskiya ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam a su daka baya ga wannan kissar annabi yusuf na karantar da iyaye mata sakonni na farko yana karantar da iyaye mata muhimmancin yin tarbiyya mai inganci na biyu yana karantar da ku iyaye mata da cewa dole in kun yi imani da allah allah zai jarrabe ku zai jarrabe ku a rayuwarku zai jarrabe ku a cikin abin da kuka haifa na 'ya'ya yana karantar da iyaye mata ku yi hakuri ku rika rike 'ya'yan da ba ku kuka haifa ba kamar 'ya'yan da kuka haifa kada ku cutar da 'ya'yan da ba ku kuka haifa ba mai yiwa 'yar abokiyar zamanki ne tana raye ko ta rasu tana gidan ko ba ta gidan mai yiwa yar uwarki ne ko dan uwanki ne kika dauko ɗansa ko yatta kika rike sai ki yi kokarin kiyayewa ki yi kokarin kula da su ko kuma mai iya yiwa ne cewa ƴaƴan da ke gabanki yan uwa ne na mijinki ko na abun da ya kama da haka ki yi kokarin rike su da amana mai iya yiwa ma ƴaƴan ba ba ku da alaka da su kawai kun same su ne a matsayin iyayensu su su kuka dauko su kada su lalace wannan duka iya karanta da ku ku zama masu hakuri wajen rike su da tarbiyyanta da su tarbiyyar addini kuma ki gane cewa in kin yi imani da Allah Allah zai jarrabe ki a rayuwarki da cikin abin da kika haifa Allah zai miki jarraba mai girma amma innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin idan kin yi takawa kin yi hakuri a rayuwa Allah ba zai tauye ladan ki ba duk abin da ya faru gare ki a rayuwa yana iya zama alkhairi kissar annabi Yusuf alaihi salam akwai abin al'ajabi akwai abin tausayi a cikin ta ah, Allah ya ce alif lam ra waɗannan harufa ne guda uku da alifun da lamun da ra'un su ake kira alhuruf almukaffa'a al wanda suke yankakku suna nan da yawa ƙur'ani kamar baƙar alif lamim ali imran akwai alif lamim ga irin suna a farkon suratu yasin ga irin farkon suna a farkon suratu maryam ka haya ayin sad ga irin sunan da dama taha a farkon suratu taha suna nan da yawa ga suna a farkon suratu sad waɗannan su ne alhuruf almuqatta'a haruffa ne yanka ko wanda asali ba wata ma'ana ce kwaya ɗaya da za a ce ga ta ba mutane malamai sun ta fasara kala kala wasu su ce a wannan sunan qur'ani ne wasu ce a sunan annabi ne wasu ce kaza ala ayyati halin tafsiri mafi inganci shine Allah shi ya san ma'anarsu sai dai fadilatu sheikh muhammad sale al-uthaymin al wahaibi at-tamimi rahmatullahi alai yace ce waɗannan harufa idan muka duba a duk inda suka zo daga an kira su abin da ke biyowa baya yana mana bamu mu labari ne akan qur'ani duk inda suka zo abin da ke biyowa bayan su qur'ani ne duba alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin akan qur'ani ne alkitab duba ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa nan gashi nan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin alif la mim ga sunan da dama qasim ga sunan da dama duk inda aka kira abin da ke biwa bayan wannan immediately yana ba da labari ne akan qur'ani zaka sai ce waɗannan haruffa babban sakon da suke gaya mana duk da Allah ne san ma'anarsu shine suna bayyana mana mu'jizan qur'ani ne suna bayyana mana na biyu babu wani dan adam a rayuwa da ya sai ce ya gama sanin qur'ani daga farkonsa har sa a duk lokacin da ɗan adam yake ƙara nazari a ƙur'ani yake ƙara dulmuyawa duniyar tafsiri duniyar asbabun nuzul duniyar annasih wal mansukh a lokacin yake ƙara rena kansa a cikin ƙur'ani ba mutumin da zai ce ya kammala sanin ƙur'ani shi sa hatta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya koma zuwa ga Allah yana addu'a da cewa rabbi zidni ilma kuma Allah yana gaya masa ilimi ba mu gajiya da baka ba wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima mun ilmantar da kai abin da da baka sani ba falalan Allah akan ka mai girma ne baka yar uwa dan kin haddace Qur'ani bai zama kin kammala da Qur'ani ba a ran ma dan ya haddace qur'ani bai zama ya kammala da qur'ani ba wane wane dan iya tafsiri bai zama ya kammala da qur'ani ba a kullun dan adam yake kara bincike a qur'ani a kullun ilimin sa yake karuwa kuma a kullun yake kara gane in akwai kalmar da ya wuce a ce qur'ani kogi ne to qur'ani ya wuce wannan yadda kika san kogi da ruwa ba a karar da shi to qur'ani ba ka iya karar da ilimin da ke cikin sa ba ya Allah ka ilmantar da mu abin da zai amfanar da mu shi yasa kullum mu roki ilimi mai amfani annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan yawaita roƙon Allah ilimi mai amfani Allahumma allimna ma yanfa'una ko ya nemi tsarin Allah daga ilimi mara amfani Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa mafhum tayyib don haka alif lamura waɗannan harufa guda uku Allah shi ya san hakikanin ma'anansu suna bayyana mu'jizan qur'ani qur'ani yaren larabci ne akwai larabawa amma saboda qur'ani gagaraba daune daune mu'jizarsa ta sa duk iya larabcin balarabe in kin ce masa alif lam mim ko taha ko yasin ko kuma alif lamura ba zai iya fassarawa ba duk iya larabcinsa ya san wannan abin ya fi karfinsa mafhum tayyib Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin tilka in an ce tilka shine wancan kamar da Allah ya ce tilka darul akhira in an ce hadhihi wannan mace kenan tilka mace waccar gatacar in an ce hadhihi wannan mace ko mace ko kuma zamirin mace in an ce haza wannan abin iya nufin namiji ne ko zamirin namiji in an ce zaka ko zalika iya nufin namiji wancan amma sai Allah ya ce tilka ayatu ga ayoyin za mu karanta kuma an ce tilka waɗancan me yasa saboda iya daga cikin mu'ujizan qur'ani abu ne ga ka gashi amma sai a ce maka wancan saboda girmama shi kamar yadda a farkon bakar ya ce alif lam mim zalikal kitabu sai ce wancan littafin bayan ga littafin gaba gare ki a buɗe kina sauraron sa amma sai ce zalikal kitabu wancan littafin ai tilka bi ma'ana hadhihi waɗannan da ke gaban ku ayoyin ayat ayoyi ne na alkitab littafi wanda littafi shine qur'ani don qur'ani yana da sunaye kala-kala in kin ce qur'ani sunansa ne inna hadhal qur'ana yahdi lillati hi aqwamu cikin suratul isra in kin ce alkitab sunansa ne alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja in kin ce mau'iza sunansa ne ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum in kin ce alhaqu gaskiya sunansa ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum alhaqu min rabbikum in kin ce alburhan sunansa ne qad ja'akum burhanun min rabbikum in kin ce azzikir abun ambato sunansa ne inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun in kin ce alfurqan mai bambance karya da gaskiya ya nuna hanyar tsira da hanyar halaka kowa ya zabi wanda yake so sunansa sunansa ne tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil na nadhira wadannan na daga cikin sunayen qur'ani da haka alkitab sunansa ne yasa duk abin da ke da girma a wurin Allah yake da daraja Allah yakan kira shi da sunaye kala-kala don idan wannan sunan bai kama hankalinki sosai ba wancan zai kama hankalinki an ce wa ƙur'ani alkitab littafi saboda littafi ne muke karanta an ce alquran abun karatu saboda bude yake a karanta an ce alfurkan mai bambancewa saboda iya bambance karya da gaskiya an ce mau'iza saboda abun wa'azi ne an ce alhaqu saboda dukkaninsa gaskiya ne an ce azzikir saboda shi abun ambaton Allah ne subhanahu subhanahu wa ta'ala burhanin saboda shi hujja ne babu hujja da ta wuce qur'ani ka zalikal kitabu tilka ayatul kitab waɗannan ayoyin littafi ne almubin wanda yake bayyananne malaman qur'ani irin katada bunu katada bunu di'ama suka ce malamin su ibnu abbas radiyallahu anhu yace ma'anan almubin shine alladhi yubayyin alhalala wal harama qur'ani ya kai makura wajen bayyana mana halal da haramun shi yasa ayoyi da dama Allah zai kira halal din a fili ya kira haramun din a fili mafhum uhillat lakum lailatu siyami an halattar muku da daren azumi tsakanin iyalanku da juna zai iya cewa kaza an haramtar hurrimat alaikumul maitatu wa dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah kuma an turo mana annabi dan ya mana bayanin kaza halal ne kaza haramun ne walladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiy alladhi yajidunahu maktuban inda fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is annabin yazo yana mana bayanin halal gashi nan a fili yana mana bayanin haramun gashi nan a fili da haka ya zama littafi ne alkitab ne kuma almubin ne yana bayyana halal da haramun a fili duk daƙiƙancin mutum idan ana fassara qur'ani ana bayani yana jin maganar cikin sauki kisa Allah ya ce wa laqad yassarnal qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir mun sawwake ambaton qur'ani a fili yake babu wahala yau mutum zai musulunta ana tafsiri sai yana fahimtar abin da ake fada yaro ne karami sa bakwai ko takwas in ya nutse yana fahimtar me yake fara a qur'ani mace ce ta bakwai ko takwas ko goma tana zaune tana fahimta saboda sako ne daman da ake isarwa don a fahimta ba don a kure mu ba mafhum na'am أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم inna lalle mu anzalnahu mun saukar da shi idan kalma ta zo anzala mafiya yawa yana nufin abun da ya sauka a dunkula waje daya in ya zo nazzala iya nufin abun ya sauka kaɗan kaɗan kaɗan kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri wannan saukansa a dunkule ne lokaci ɗaya daga lauhul mahfuz zuwa ga sama'ud duniya amma an ce nazzala kuma shine saukansa kadan kadan kadan. kamar yadda Allah ya ce yayi aiki da duka kalmomi biyu ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wa bi ma'ana wa bil haqqi anzalnahu min al-lawhil mahfuz ila sama'id dunya wa bil nazala fi khilali 23 sana da gaskiya muka saukar da shi a dunkule daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya lokaci daya sannan wa bil na nazala da gaskiya ya sauka tsawon shekara 23 shekara 13 a makka shekara 10 a madina su daga inna nahu mu muka saukar da shi a dunkule daga lauhul mafu zuwa saman duniya muka saukar da shi mai hudin magana mafi inganci abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu habarul umma yace iya nufin alkur'an ne ai inna anzalna alkitaba saboda a baya shi aka kira tilka ayatul kitabul mubin ai inna anzalna alkitaba qur'anan arabiyyan mu muka saukar da wannan littafin da ke gaba gare mu muke tafsiri shine alkur'ani abun karatu arabiyan balarabi don a ka'ida a zamir ƙudu ila aqrabil ism illa idha wujidal mani min fala mani ahuna inji ibn abbas radiyallahu an asali wakilin suna yana komawa zuwa ga suna na karshe da aka ambata ne sai an samu dalilin da ke hana haka kuma anan babu dalilin haka inna anzalna alkitaba kitaba qur'anan arabiyyan mu muka saukar da wannan littafin gashi nan a hannuna qur'anan abun karatu aya ake karantawa ɗaya bayan ɗaya sura ne ɗaya bayan ɗaya kalma ne ɗaya bayan ɗaya arabiyan kuma balarabe ne don haka ƙur'ani balarabe ne Allah ya tabbatar mana da cewa ƙur'ani balarabe ne a nan wurin a cikin zukur ma Allah ya ƙara tabbatar mana ƙur'ani balarabe ne a ran ma aya ta uku إنا أنزلناه قرآنا إلا جعلناه إلا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنا الله يتي إنا أنزلناه قرآنا عربيا أتن زخرف يتي إنا جعلناه مو مكسن sanya shi ya zama ƙur'anan abun karatu arabiyan balarabe shi ƙur'ani balarabe ne سبو دمتاني سو هنكالتا da wannan yasa na farko malamai suka ce duk duniya babu wani yare da ke da mu'ujiza yake da zama gagara badau da Allah ya zaɓa kamar ainihin yaren ƙur'ani babu wani yaren da ke da karamar da ainihin afuwan larabci ke da shi an saukar da attaura bil ibraniya an saukar da injila bil siraniya an saukar da ƙur'ani bil arabiya yare ne daban-daban yaren taura daban yaren injila daban yaren ƙur'ani daban amma a dukkan yarurruka babu wani yare da ke gagara ba don irin yaren larabci shi yasa akwai bincike da wani wanda ba musulmi ya yi ba da ya binciken yarurruka mafi inganci a duniya ya ce yare na farko a duk duniya shine larabci babu wani yaren da ke da wadatan kalmomi yake da fasaha na iya magana irin yaren larabci babu wani yaren da mutum zai sarrafa shi yadda yake so ya kuma nuna gogewa wajen iya magana irin yaren larabci bayan nan ya ce na biyu sai faransanci na uku sai turanci ba a maganan hausa ko ko yarbanci ko inyamuranci ko ko kanuranci ko balle tangalanci ko <laughs> na fulatanci ko shi ma yana da kyau ko ya ji masu wayo ba fulatana ta ce wai fulatanci a rama ka yadda <laughs> fulatanci ai bai kai waɗannan yarurrukan ba bai kai yaren Kur'ani ba ko so da Kur'ani ba larabe ne da wannan abu ubai da yake cewa rahimahullah yace duk Kur'ani babu kalmar da ba larabci ba amma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da ɗalibinsa mujahid ibn jabbar rahmatullahi alaihi suka ce akwai kalmomin da Allah ya kira su wanda asalin su ba larabci bane kaman istabraq kaman atur mafhum waɗannan kalmomin asalin su ba larabci bane an ce istabraq asali ba kalmar larabci bane in an ce atur ya ce asali ba kalma ce na larabci ba amma sai abinda malamai suka bada suka ce da Allah ya ɗauki kalmomin ya larabtar da su mafu kalmomin an ne da su sun zama kalmomin larabci yanzu misali a zamanin sa bai babu wasu kalmomi na technology amma yanzu bature sai ce eh, balarabe sai ce a taqniya iya nufin technology babu email a zamanin sahabbai amma an larabtar da kalmar yanzu sai a ce albarid al electronic wato email kenan electronic mail sai a ce albarid al-electroni so da akwai kalmomin da asalin su ba larabci ba ne amma larabci yakan ɗauke su sai larabtar da su sai su zama larabawan kalmomi so da hatta irin su istabrak su a da aka kira da ba larabci ba ne amma yanzu sun zama kalmomi larabawa mafhum za ka mun sanya shi ƙur'ani ne ba balarabe la'allakum ta'aqiluna don ku zama masu hankali shi ƙur'ani yana magana da masu hankali ne duk mai hankali ne ke fahimtar ƙur'ani shi yasa idan Allah ya magana sai ce la'allakum yatafakkaruna ko ya yatafakkaruna ko ulil nuha ko ulil abusar saboda da mutane masu hankali ake magana na'am نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين na hannu mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala na kusu muke kisanta maka ahsanal kasasi mafi kyawun kissosi bima auhaina ilayka da abinda muka yi wahayi gare ka hadhal qur'ana na wannan qur'ani wa in kunta koda ka kasance min qablihi gabannin saukan waɗannan kisosi laminal ghafilina kana cikin waɗanda suke gafalallu daga sanin hakikanin kissan ko tarihi din nahanu mu ne Allah subhanahu wataala shi ɗaya ne amma yakan yi aiki da jam'i wajen magana saboda a ka'idar larabci saboda larabci ba hausa bane ko turanci ko fulatanci ko kanuranci ko yarbanci iya da ka'idarsa a ka'idar larabci shine idan ana so a nuna girman abu da isan mulkinsa to abu kwaya ɗaya ne sai a yi magana da shi a cikin jam'i mafhum tayyib da haka Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wahdahu la sharika la amma sai ce na hannu saboda ya indicating majesty da power nasa subhanahu wata'ala don ya bayyana mana karfin mulkin sa sai ce na nahanu mu alhali shi kadai ne kuma ko a hausa ana iya wannan kalma ce ta girmamawa idan kika je gaida sarki ko wanda za ki girmama a ka'ida ba kya magana mai martaba ka ce sai dai ranka daɗe kamar yadda kuka ce ana magana da jam'i ne da babba idan kina magana da malamin ki ba za ki ce malam kace kaza ba akar makalla kamar yadda kuka ce shi kadai ne amma sai ki mai da maganar jam'i yana daga cikin adabu tullab wato ladubban da ake karantar da dalibai rashin adresin malami rashin fuskantar malami ki ce malam kace kaza a akar makalla kuka ce kaza so sai a kira a matsayin jam'i wannan babi ne na ladabi duma ana iya nufin girmamawa wannan yasa Allah ya ce nahanu mu naqussu alayka muke kisantarwa a kanka kai annabi kenan kadin damiri ne ya udu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina koma ga annabin mu ahsanal qasasi mafi kyau in an ce hasan shine mai kyau in an ce ahsan ala zane af'al a wurin malaman ainihin saraf ya zama shi kuma mai kenan mafi kyau shi yasa Allah ya ce khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya gane waye zai fi yin aiki mafi kyau a cikin ku ko Allahu nazzala ahsanal hadisi sai ya ce ahsan mafi kyau baka mun saukar maka ba wai da kissa mai kyau ba a'a kissa mafi kyawun kissa ita ce kissar annabi yusuf iyaye mata abinda Allah ya ce yana shine mafi kyawun kyau akwai mai iya musu Allah da kansa ya ce ahsanal qasas mafi kyawun kissa bima auhaina na abin da muka yi wahayi ilaika zuwa gare ka annabi Muhammad hadhal qur'ana na wannan qur'ani saboda qur'ani wahayi aka yi zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wahayi qur'ani zuwa gare shi ne mala'ika jibril ke kawo masa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min munzirin bi lisanin arabiy mubin da ainihin harshen larabci ke kawo shi karin magana akan wannan shine cewa duk lokacin da wani ya dauki alkalami sai rubuta fassarar qur'ani bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin talikai arrahman arrahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallaki ranar kiyama har zuwa minal jinnati wan nasi daga mutane da aljanu tun daga fatiha zuwa karshe sai ya rubuta da hausa me sunan sa me sunan rubutun sunan rubutun fassaran qur'ani ba qur'ani ba shi bai zama ƙur'ani sai da larabci kuma ko da larabcin ne sai a yadda Allah ya saukar da shi yanzu ga abin da Allah ya ce na hannu na alaika a ahsanal qasas sai na ce Allahu azza wa jalla akhbara rasulana bi ahsanal qasas fi ma auha ilaihi min al-ƙur'ani, wa in kana min qablihi la min na, larabci ne amma ba ne. dole bai zama ƙur'ani ne na farko sai da larabci na biyu sai an jera kalmomin a yadda Allah subhanahu wataala Allah ya saukar da su so haka wancan sunansa fassarar tarjaman qur'ani da hausa in wani ya da turanci sunansa da turanci babu dama mu ɗauki fassaran qur'ani mu ce sunansa qur'ani a'a sunansa fassaran qur'ani iya da daraja a wurin mu amma darajar bai kai qur'anin larabci bisa ga jeranta wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ba mafhum tayyib ka idan yayi kuskure a can ba za mu ce qur'ani yayi kuskure ba sai dai mu ce mai tarjama mai fassara yayi kuskure idan mai na turanci ne mai translation yayi sai mu ce yayi kuskure ba a qur'ani ne aka yi kuskuren ba zaka ka bai zama qur'ani sai da larabci wa in kunta ko da yake ka kasance kai annabi min qablihi gabanin saukan wannan qur'ani din ko gabanin saukan suratu yusuf laminal alghafilina kana daga cikin waɗanda suke gafalallu daga wannan tarihin ba wai daga shari'a ba daga tarihin gabannin yahudu su zo kure shi su ce ba mu labarin yusuf da 'yan uwansa da tarihinsa gaba daya annabinmu muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi bai sani ba amma dai iya tare da wanda ya san komai da komai shine Allah subhanahu wataala sai ya saukar masa sai ya ce da baka sani ba amma yanzu bari mu gaya maka don annabin mu asali ummi ne huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal don haka gabanin saukan wannan kissar bisa ga bukatan sahabbai radiyallahu anhum na ba su kissa ko bisa ga tambayar yahudu na ka ba su labarin yusuf alaihi salam lalle baka san tarihin ba na'am قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر iz qala yusuf a lokacin da yusuf ya ce li ya babana li ya gaya babansa ya abati ya babana inni lalle ni ra'aitu na ga ahada ashara kaukaban taurari guda goma sha ɗaya washamsa da rana wal da wata ra'aituhum na gansu li gare ni sajidina suna masu sujada wannan shine mafarki annabi yusuf ya yi yusuf yana gaya babansa waye babansa annabi yaqub annabi yusuf babban annabi ne a cikin annabawan iya cikin yan gata waɗanda suke da ainihin gata ta bangaren annabta shi yusuf babansa annabi kakansa annabi kakan babansa annabi yusuf dan yaqub alaihi salam yaqub dan ishaq alaihi salam ishaq dan ibrahim alaihi salam duba gata annabi dan annabi dan annabi dan annabi shi yasa annabi mu Muhammad tsira da aminci saba da gare shi yake mar kirari da al-karim ibn karim ibn karim ibn karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja jikan jikan mai daraja ke aikin san ba masu adan wurin annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi ai mulki ya kare a wurin nan shi yasa hadithin muslim da aka tambaya annabi musa sallam man huwa akramun nas wa yafi kowa girma sai ya ce yusuf nabiyullah yusuf annabin allah me dalili saboda a ce kai annabi ne babanka annabi ne kakanka annabi ne kuma kakan babanka ma annabi ne ai wannan kun yi gadon mulki wa aka taba samu a najeriya ya zama shugaban kasa babansa shugaban kasa kakansa shugaban kasa kakan babansa shugaban kasa ba wannan ba wa aka samu gwamna babansa gwamna kakansa gwamna kakan babansa gwamna ba a samu ba to wannan kenan hayaniya ma ta duniya balle kuma ta annabta wacce take automatically kawai aljanna ne wanda sako ne da yake zama an tura zuwa ga al'umma gaba daya so da sai yake gaya babansa ya abati inni ra'aitu ya babana ni na gani a mafarki ahada ashara kaukaban taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata suna mun sujada mafarki yusuf alaihi salam lokacin mafarki kuma a musulunci babban al'amari ne shi yasa annabi tsira da abinci tabbata a gare shi yake bayani a hadisin bukhari cewa an ru'uya juz'un min an ru'uya juz'un min arba'ina juz'an min nubuwa wa fi riwayatin juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwa shi mafarki kashi ɗaya cikin arba'in ɗin annafta ne a wata riwaya mafarki kashi ɗaya cikin arba'in da shidan annafta ne wato idan aka raba annafta gida arba'in ko gida arba'in da shida mafarki kashi ɗaya ne a cikin wannan kasa kashen a shi kenan babban al'amari ne hanya ne na isar da sako zuwa ga masu imani kuma annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace wanda ya fi ku gaskiyar labari to ya fi ku ko ya fi kowa dacewa da mafarki mutumin da baya karya a rayuwa ko ɗalibar da bata karya a rayuwarta to zai wahala ta yi mafarkin da a rayuwa zai zama kuskure ne duk wanda baya karya zai wahala ya mafarkin karya ba a ce ba zai yi ba amma zai wahala amma ba a ce ba zai yi ba sai dai yana da tsananin wahala yi mafarkin karya na abin da ba zai faru ba kuma mafarki bushara ne da Allah yake yi wa masu imani shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi da zai ba duniya ya ce lam yi min an-nubuwa illa al-mubashirat qila wa man mubashirat qala ar-ru'ya as-salihah ya zama babu wani abun da ya saura na annabta nan gaba sai dai busharori da Allah yake yi wa bayansa aka ce me wannan busharori ya ce mafarki da mutane suke yi mai inganci mafarkin da za ki ko na yi matukar mun yi imani da Allah da ke nuna mana wani abu na alheri nan gaba to shine abun da ya saura na annabta ko ma bayan wannan babu wani abu ashe kenan shi ma jizo minan nubuwa ne shi yasa kuma qur'ani ma yi magana a wajen malaman tafsiri suka ce akan mafarki Allah yake nufin bushara da yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah mafarkin da kike a ce ga kinan kin zo filin kiyama an ce shiga aljanna to shine lahumul bushra fil hayatid dunya wannan shine kaulin malaman tafsiri na jumhur din su shine duk mafarkin da kike kika ga labari mai dadi to bushara ake miki nan gaba insha Allah abu bai kyau annabi yusuf alaihi salam ya yi mafarki sai ya ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata suna masa sujada abun da ya gani a lokacin taurarin a mafarkin da ya yi malamai suka ce fassararsa taurari guda goma sha ɗaya su ne yan uwansa da suke yan uba irin su yahuda su shamun waɗanda suke yan uba ne gare shi su goma sha ɗaya su ya gani wa shamsa da rana rana kuma ita ce mamarsa wal kamara da kuma wata shine babansa annabi yaqub alaihi salam a fassara na biyu na mujahid bin jabar rahimahullah yace ce eh sha ɗayan nan haka ne yan uwansa ne da suke yan uba ikhwanuhu li abin rana kuma ya ce babansa ne watan kuma ummansa ne wato ya ko kanwar mahaifiya saboda mamarsa ta rasu tun yana dan karami tun gabanin ya mafarki mahaifiyarsa ta rasu haka ba ita ya gani ba ummansa da ke matsayin mahaifiya ita ya gani a cikin wannan mafarki din su haka sai ce na gaisu lisa ra'aituhum ai ya faɗa a baya ce inni ra'aitu ahadara kaukaban wa shamsa wal qamara kuma sai ya ce kuma ra'aituhum ya gara maimaita ra'aitu me hikimar suka ce saboda ya karfafa maganarsa na farko kenan na biyu saboda jumlar ta yi tsawo inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara maimakon ya ce sajidin sai ce ra'aitu saboda tun da farko ya yi tsawo yanzu na biyun ba ra'ayi ne ta na farko sai ce kuma sajidin na gan suna mun sujada asali ya dace sai aka ce sajidina me yasa ya ce sajidina a fassara da biyu malamai suka ce dalilin da ya faɗi haka a babin girmamawa ne ya ga mamarsa ne da babansa ko mamarsa ko kuma babansa da ummansa da yan uwansa goma sha da suke uba ɗaya amma bai so saboda rashin ladabi ya ce baba na ga kana mun sujada zai zama rashin ladabi ne sai ya ɓoye baban sai ce na ga rana da wata da taurari sai magana da hikima tare da cewa su ya gani a zahiri wannan yasa sai ce bai ce ra'aituhum li ko kuma ra'aitu hali ko ra'aituhunna li sajidat ko saji ko wani abin da ya kama da wannan ba sai ya kira sajidina sajidina kuma asali jam'ul muzakkari salim ne wato iya ishara zuwa ga maza ne inda mata ne sai a ce sajidat mafum tayyib amma sai ce sajidina saboda ya ga ummansa da babansa da yan uwansa goma sha daya ko ya ga mamarsa da babansa da yan uwansa goma sha daya sai ya yi kinaya ya ce na ga rana da wata da taurari guda goma sha daya sai baban ya fahimci hikimar da ya sa ya ce ra'aituhum li sajidina da gagga sai uban ya ce ya bunayya قال يا بني لا تقصص رؤياك على إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني يا دندانا لا تقصص رؤياك على إخوتك. kar ka kuskura ka ba da labarin mafarkin nan ga 'yan uwanka fayyaki dulaka kaida sai su je su kulla ma wani kaidi da makirci inna shaitana saboda shaidan lil insani ga mutum aduwun abokin gaba ne bayyananne mubinin kenan kwale ya ce ya bunayya ya dan dana wannan shine babin ladabi wanda yake karantar da iyaye mata da kuma mu maza kada ka dauka danka danka ne ka ce wai zaka walakanta shi ko zaki walakanta shi a rika kiran yaya da girmamawa wannan yakan sa su rika respecting iyayen suna gane iyayen suna kauna su kada zama kullum magana ki da yake ke ke ke yadda ke ba da fahimce ki ba ko kuma kai kai kai kai zo zo kai bai yi ba bai yi ma'ana ba ya zama wai kullum aka bude baki wai yaya sai an walakantar musamman lokacin da jahilci ya sa wai 'ya'yan fadima ba a kiran sunansu ke 'yan nan waye gaya miki za ki kira yarki sai ki kira ta da mutuntawa zo ummina saboda sunan ummi ne ko zo antina saboda sunan antinki ne ya yar uwata an ya fi daɗi zo abbana saboda sunan babanki ne ina fata an fahimta a rika kiransu da kalmomi na mutuntawa da daɗaɗawa ki tsokani yarki zo kawata zo aboki da. dan ki kike gaya wannan wato ki yi aiki da wasu kalmomin da zai nuna kauna idan kina son nuna ki cika haife shi zo yata ta kaina zo ɗana na kaina shine kala ya bunayya bai ce kai ba bai ce ya anta sai ya ce ya bunayya ya dan ɗana haka annabi haka lukuma nake wa ɗansa wasiya ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa anha anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur sai ce ya dana su da ka lafuza masu daɗi ga 'ya'ya iya ƙara ƙulla alaƙa mai kyau tsakanin su da iyayensu jan su a jiki da nuna musu da wasa da su da jan su a jiki ki nuna cewa su din naki na iya da kyau amma ta saba ji kullum ke ke ke kaltume kaltume zo ke ke ke ba da fahimta ba kai garba garba garba zo zo zan doke ka garba garba kai wallahi ba zai yi ba abin sai ya zama gaba ɗaya ba ma'ana ya zama ana musu magana haba zo garba na zo mana zo zo zo zo zo khadija na zo hafsa na zo haka ake yi ki kira ta da wannan haba mai sunan ummina zo ummina haka ake yi to wannan yana gyara alaka mai karfi tsakanin iyaye da 'ya'ya shi yasa ya ce kala ya bunayya sai mu koyi adiresin 'ya'ya kada ki dauka wai daga kin haife ta ta zama baiwa wannan bai ma'ana ba ya zama daga ta jikin kira ta san ɗaya biyu ne ko za ki sa ta aiki ko aika in ba a yi sa'an biyun ba to na uku ne fada ne kawai daga ta yasa daga Allah sa dai aiki ne ko aika in ko ba wannan ba sai fada to ya dace ya zama muna da usulubi wajen gyara kuskure ko da fadan za mu yi ba za mu yi da haurawa ba mu daina musu ɗiban karan mahaukaciya sai ya ce la su ya ka karka kuskura ka bada labarin mafarkinka ala ikhwatika ga yan uwanka saboda su yan uba ne su goma sha daya iya da kwaya ɗaya da suke uwa ɗaya uba ɗaya da za mu kira shi nan gaba insha Allah ta'ala amma waɗannan yan uba ne wanda yake bayyana mana tun a da akwai matsala mai girma tsakanin yan uba yau aka ce uwa daban-daban uba ne ɗaya shi ake ce yan uba tare da cewa addini bai yadda a samu matsalar ba in kina da yan uba ko da sun walakantar da ke kada ki walakantar da su ko da sun cutar da ke ko sun cutar da kai kada ka cutar da su addini bai amince a yi wannan ba saboda duk wanda ke sharrin shi ke zama makaskanci abinda za mu fahimta kenan wanda ya rungume yan uba a matsayin wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya to shi Allah yake ba wa nasara kamar yadda ya ba wa Yusuf alaihi salam nasara waɗannan yan uban suka zama makaskanta duk ɗan uban da ke da mummunan hali ga yan uwansa ko wacce take da mummunan hali ga yan uwanta ba ta samun ɗaukaka. kuma kaskanci na ta ne ke ko an miki in kin samu ɗaukaka? kar ki saka wa sharrin da sharri wala tastawil hasana wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu abim shi yasa kuma magabatan mu ke cewa wai wa innal ladhi laysi wa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahami wa fartu luhumahum wa in hadamu majdi banaitu lahum majda wala ahmilu alhikida alqadima alaihim wa laysa ra'is alqawm man yahmilu alhikida duk sharrin da za a miki ki saka da alheri ki dauki yan uba a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya ne kar ki saka da sharri daukaka daki ne zaki zauna kullum a sama kaman aluja insha Allah ta'ala su kuma za su yi ta faduwa ƙasa asfalis safilina da ka ce kar ka gaya musu da wannan annabi tsira da minci sabbata a gare shi ya karantar da mu idan mutum ya yi mafarki mai inganci kika yi mafarkin gaki a filin kiyama an ce shiga aljanna kika yi mafarkin a filin gaki a ginnan ka'aba kuna dawafi tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kika yi mafarkin gaki a cikin aljanna da mai gida da 'ya'yanki kina tashi sai ki ba da labari ga waɗanda kike da yaƙinin suna son ki don allah duk wanda kike fargaban kaunar ki take don kina fargaban kauna don Allah take miki ko kina ga akwai wani hassada tsakanin ki da ta kar ki bada labari mafarki mai inganci ana bada labari ga wanda kake so mara inganci kuma ba a bada labari ga wanda kake so da wanda baka son gaba daya idan mutum yayi mafarki an kamo shi gashi an yayi mo za a yi jahannama da shi sai ya yi shiru kare gaya wa kowa bakinsa alaikum mutum in ya farka da gaggawa sai ya nemi tsarin Allah daga shaidan ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani na biyu na uku ya yi alwala na hudu idan zai koma bacci ko zaki koma sai ki canja bangaren kwanciyanki in kin kwanta a bangaren dama ne kika yi mafarkin sai ki koma ki kwanta a hagu a nan ya halatta a kwanta a hagu in a hagu kika yi mafarkin to sai ki koma bangaren dama ki kwanta ki dai canja wani bangare in ko baki son kwanci a hagu sai ki kefu ki kwanta fiskar ta kalli sama idan ya canja bangaren da kike kwance ke baccin kuma mutum kada ya dai bawa kowa labari in na sharri ne za ka yace kar ka bawa yan uwanka labarin mafarkin da ka gani don mafarkin alheri ne gare ka Allah zai ɗaukaka ka a kansu amma an ka ba su labari za su iya cutar da kai fa yakidu laka kaida zai zama kaidi gare ka inna shaytana lalle shaydan lil insani ga mutum aduwun abokin gaba ne mubinin wanda yake bayyana ne a ba mu aya ɗaya da ke bayyana shaydan na gaba da mutum يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله يا بينا من أولا ريد داما تشوى شيئا أبو كينغا بمني يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو fattakhiduhu aduwa innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sayir shaidan yana kira rundunarsa ne kawai don su je su kasance yan wuta Allah ya kare mu daga shiga cikin wuta kuma Allah ya gaya mana ya bani adama a cikin ayoyi da dama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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله wata ce kayayyaki wato sabbi guda hudu wadda suna da aiki a jiki wai a baiwa marayu kuma tana neman addu'a Allah ya raba ta da ciwon jinnu to muna roƙon Allah ya raba ki da wannan cuta sadaka da kika bayar wa marayu Allah ya biya ki da gidan aljanna Allah ya tufatar da ke kayan aljanna wanda ba su taimaka ba Allah ya ba su ikon su ma ba da irin wannan gudumawa din waɗannan matsalan aljanu Allah ya raba ki da shi in matsalan na da ba laifi ki samu daga cikin malamai a nan wurin waɗanda muke tare da su za su iya baki shawari ko taimaka miki da yadda za ki iya magance matsala din insha Allah ta'ala Allah ya raba ki da ita na'am sai wannan take cewa malam tana tare da ta ce sai kasance duk abin da mai gidansu ya kawo tana ɗibawa tana kaiwa can gidansu na aihuwa tana mata magana sai ta ce ai an ce kayan miji babu alhaki a kai ne take tambayar malam ingancin wannan magana kayan miji akwai alhaki a kansa kina iya daukan abu ya zama sata ne ga mijinki a shari'a shi yasa yana cikin baya da manzon Allah ya karba na mata shine ba za su yi sata ba ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat inaka ala Allah ya shirka billahi shay'a wala ya shirka wala ya yaznina wala ya da hunna akwai sata a kayan miji idan da amincewansa yace ki dauka kika dauka yayi idan babu sai kika ɗauka sunan wannan sata dole sai dai in ya amince ki yi tukunna ki aikata in bai amince ba yin hakan haramun ne Allah ya bata ikon gyarawa sai a ƙarshe wannan take cewa malam ina ingancin wato wani net na sauro wadda yake amfani da electric shock yake kona sauraye kuma ta ji an ce babu kyau kona halittu da makamantansu haka ne magana mafi inganci ba a bukatan yin azaba da wuta a duk da ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi da kansa ya ruwaito asadin ko bukata da kama akwai jama'ar da yasa aka kona su a duk da dai malamai suka ce su ma laifin da suka yi abin da ya cancanta shine konawa shi yasa ya saka musu aljaza'u min jinsil amal ala ala halin akwai magunguna da dama na magance sauro ina ga ba sai an kona din ba shi fi idan duka waɗancan kin yi su they are not effective ba su biya miki bukata yadda ya dace ba in an yi aiki da wannan ababin darura babu laifi saboda malamai sun ce dukkan abin da Allah ya halitta a bayan kasa da muke yi ya halitta ne don mu mu ji daɗi ya ayyuhan nasu taƙo ya ayyuhan nasu ya an nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna a dukkan abin da Allah ya halitta ya halitta ne gare mu don mu mu ji daɗi mu bauta Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah halitta ya halitta don mu ji daɗi ne da shi so da haka babu laifi in kin yi wannan ki ji daɗi wallahu ta'ala alam shi kenan saboda karancin lokaci to sai a yi hakuri tambayoyi da suka saura zuwa gobe insha Allah sai a kammala ban tsaya da wuri ba saboda ba mu samu wajen tsaya da ya dace ba yanzu ne muka samu gaba da shi sa sa'a ran ma ya kara aya da don mu tsaya a daidai inda ya dace insha Allah ta'ala tunda mun shiga cikin al'amarin mafarki da Allah ya taimake mu ya mana jagoranci Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ya sa mu cikin bayin da za a gafartawa a wannan wata na Ramadana iyaye mata sai Allah ya kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam na'am akwai sanarwa da san samu da Allah